yarinyar yarinyar ne mhm. malam ni ba ta kace ah. dole in ga ma gaskiya ko kana so ko ba ka so Raji, ya kamata a tsaya a ji da al'amuransu. Wai wannan magana ce damar kisan ka gaya mani? Eh. Hmm? Wannan magana? To, ɗaya. in gaya maka fi sabilillahi ni ni ne baban sa'adiya mijinki ke matata ce da ke da sa'adiya a gidana kuka a ƙarƙari na ni Allah ce in zaɓa sa'adiya miji na alkhairi wanda zai zama mata alkhairi ba kama kama ba in ma ziga ta ne kike wai dan ki hure mata kunnuwa wannan ba za ka samu dama ba domin ni Allah ya ba hakinta yanzu komi ni Allah ya fuskanta a kanta saboda ka aure da Alhaji Nura an yi shi an gama kina so ba ka so alhamdulillah kada zan mu sun ne da kai abin duniya dauke ka mu je mu tsari kariya cikin wani gani wani biki ba Allah bai halicci wani abu wanda ya fi dalili kyau ba ko dan adam da aka halicce dan yayi bauta aka halicce ni abin da nake nuna miki yarinya ta samu miji na alheri gidanta gidan hutu Hmm? nike son ki sama mata lafiya ki jan yadda za ki ja hankalinta a daura mata aure ta zama lafiya da mijinta ba wai ki rika neman ki zige ta ba yanzu ba da bace kal mu zo mu yi abin da za mu da na sani ba a abin da dole yanzu abin duniya tunda ba shi garan ba zan kasa a raina ina cikin duniya an ce ba zan sa abin duniya a raina ba Allah ba su lafiya alhamdulillah ko ki yadda ko kakki yadda ko kina so ko ba kya so ko ki hure mata kunnuwa ko kake hure mata aure sai an yi shi kuma ni aure sai na daura mata aure da hannu Alhaji ya kamata ka nemi sa abiya wancan bikin nan kowa na shirin bikin nan amma kaga babu damuwa bikin akan sadiya babu wanda bai shiri amma kaga ita bata damuwa ya kamata ka neme ta ka ji abin da take nufi alhazan Allah shi da rikinin babu wanda bai shirin shi Ka ga alamar shirya gurin sadiya abin yana bada mamaki wani lokaci yake dauko wani magana kamar magana da tafi ta ce ta kawai ta wani magana tambayar da nake miki yanzu ko ko magana ke shin wannan yarinyar ita ce ta gaya miki cewa a ba ta san mijin ko ko ya aka kika san haka yo alhaji ta wani bai shirin Karki ke manta wannan yariya ya ce wajen dan uwana to gaba ɗaya cikin yan uwana gaba ɗaya insha Allah Allah hore musu ballantana ita wannan gaba ɗaya ko ina ina jin labari wannan ya faɗi nasa waccan ta faɗi tata kowa ya ina ce a ne. kin san cewa nan gidan ba yadda za a yi aiwa wata ya aure da tilas saboda haka ke so ki gaya mu gaskiyar magana shin wannan miji da aka miki ga abu ya zo kusa kina san shi ko ko ba kya san shi magana kalma ɗaya nake so baba ni fa gaskiya ba na san shi zai yiwu ba ni magana ba dalili babu inda take zancen ba zai yiwu ba sai ki ga min dalilin da yasa kika ce ba kya san shi bari lissafa miki yana da mutunci yana da kunya yana wasan zage-zage tun da aka ce ko ɗaya kika faɗa da bakin kika ce ko ɗaya ba ban ga dalili ba kuma babu wani abu guda ɗaya tak da zai zaki ga yamin yanzu har in yadda da shi da cewa ba kya san shi amma yanzu kafin in hukunta ki ga yamin dalilin da ya sa ba kya san shi gaskiya baba ba ni da wata hujja bayan in ce maka kawai ni gaskiya jini na ne da nashi bai zo ɗaya ba shigila yin shigila in kada baki jinin ku bai haɗu da ke da shi ba shi ne ni ne. to da ka tada magana daga nan kin gaya mana gaskiya abubuwan da aka faɗa kin yadda da su kuma yanzu gashi kin gaya mana gaskiya abin da ke zuciya ki tunda ya zama haka nan kin faɗa mana gaskiya aure da ke da shi an fasa ba za a yi shi ba ni ne na ce ba a yi shi tashi tashi wai wai mahaifin safiya ta yi mana ce wannan in tambaye ki waye mahaifin sadiya kai ne Ni ne mahaifin Sadiya? Kai Ni ne don ke kin lakanci tsegumi, don kin lakanci izgili, ke ka kaɗa ƙawafin ki. Ke ka gaya mai magana akan ɗiya ta Sadiya, don kin lakanci tsegumi, da kin bibi. Shi ne kika kaɗa, kika kammala ɗan kayanki, kika kwahi ƙafa, kika je ya ƙafe ƙafe, ka je ka samu ɗan uwana ke mai bayani a kaina game da ɗiya ta Sadiya. Abin da zan gaya miki. aure da sadiya da alhaji nura ban ga wanda ya sai hana ba dan uwana idan yana da kuɗi yana biya mu kuɗin haya ne ke za ki kwahi kafa dan tsegumi da izgili ki je ka same ka rika neman ka gaya mihin maganar abin da ke faruwa a cikin gidana ne ke ga ina shiga cikin lamarin gidansa ko wurin nuna da zaka nuna mini baka san arziki ne ba kai abu haji a ga dan uwanka ba kai abin arziki to me ne ki kina nufin shi ya isa ya ga mun eh to bai isa ba to bai isa ba ni ba wani wanda ya hana ni wannan auren na Sa'adiya da Nura Ai ni shi an gaba mun zo nan mun gama magana ran kuma yanzu kin dawo kin kina da magana kin zauna da zauna nan shirin na kin su koi da kanki me ya faru kuma Baba wallahi matsala ce dai kan maganar da muka yi ta baya na koma na zauna na ji suna ta magana shi da mawanmu na ji suna ta magana cewar bikin nan fadula dole za a yi shi dalilin da ya sanya ke na dawo in ƙara shaida maka maganar da take faruwa can gida saboda su sun tsaya kan bakansu dole bikin nan za a yi shi ni kuma wallahi ba na so haka ne wato nema yake ai abin kunya in faɗa in ce a'a shi ya ce i ko ya ce i ni ce a'a uwa ɗaya uba ɗaya mun taho da san junanmu da dukkan abin da yake da bukata shauransu auren ku da za a yi shi na ce mun kaya ai ba shi na ce ya muku kaya ba ni ne na ɗauki don kaya dole tunda ku kun zama te da shi na ya'ya na kuke amma tun da haka yake so zan nuna masa ƙarya yake saboda haka nan batun cewa ba za a yi ba za a yau ke wai na gaba me na ma faɗa maki ne tukun da shi ka zo cewa kai ba za a yi ba kuma na yadda da maganar ka ba za a yi ba kan ma ki koma gidan kan ma ki koma gidan ni na ce ni ya gaya min cewa ya gaya min haka shiga gidan ki zama ki ma gidan a cikin yan uwa zan samu fadarere kenan a cikin yan uwa zan samu fadarere uwar mu ɗaya uba mu ɗaya kafiyar haɗin ribar da iko da ita wallahi tallahi sa'adiya kin ban mamaki ki tuna fa ki gani irin tanadin da muka yi wa rayuwarmu mun shirya za mu yi rayuwa mai daɗi ni da ke yau a ce ke da kanki har kike buɗe baki kike faɗa mu wai ne haƙuri idan wani abu ne miki ya kamata a ce ki san ta inda zaki bullo mu ba wai ki kokarin raba tare na da ke ba gaskiya ban taɓa tunanin cewar ba ma daga gare ki ba daga wani ma ban taɓa tunanin haka za ta faru ba sai ga wai a gare ki kike faɗa min cewa ne haƙuri da soyayya ki kina ganin yanzu haka kin yi min adalci ki Mahmud wallahi ba laifi na ba ba ni da laifi cikin wannan lamarin wallahi na iya kokari na na yi bakin kokari na yadda zan ga in fahimtar da umma da abba su gane wannan matsalai sun kasa fahimta ya kamata ka mun uzuri ni ma a cikin damuwa nake kamar yadda kake ciki wallahi ba ni da sa hannu ko kaɗan akan wannan lamarin da zai faru gaskiya baki da wata damuwa domin ko da kina da damuwa ba za ki iya kallon kwa idanuwa na ki faɗa min cewa wai na rabu da ba in duk irin kalaman da zaki amfani da shi ganin cewar na fahimta wallahi ba zan taɓa fahimta ba saboda in har da damuwa a fuskarki ba za ki iya tunkara ta haki gaya min cewa za ki iya rabuwa da ni ba ki ma da tunanin cewa zan aminta da cewar kina da damuwa a tare da ki duk abin da za ki gaya min wallahi ba zan iya ɗaukar sa ba kai haƙuri muhammad ka yi haƙuri ka tabbatar da cewa ba wani wanda nake so bayan kai kuma zuciyata ba za ta taɓa mantawa da kai ba har ƙarshen numfashi amma kina tutiyar da cewa ni kike so har kike fuɗa bakin kice wannan haƙuri kada ki ƙara tunanin cewa zan yarda da cewa kina so na wallahi da kina so na ba za ki iya kallo na ki faɗa mu haka ba ina so ki sani kuma kalamanki ba za su ƙara tasiri a cikin zuciyata ki daina yaudarar kanki da gaya min cewa Wayyo Allah na na shiga uku. <laughs> Muhammad wallahi ina son Baki shiga uku ba. Baki shiga uku ba domin ku da hakin shiga uku ba za ki iya gaya mun haka ba. Abin da yasa na kirawo ka. Ba dan komai ba game da soyayya ka ne da Sadiya. Sadiya na riga na bada ta aure zan mata. Na ware mata miji wanda ya dace da ita. Saboda ni dai ba zan jira ka ba har sai ga gama karatu shekara biyar za ka yi a hudu za ka yi biyu za a ni dai lokacin auren ta yaya ne ta a aure ba zan jira ta dole ba don haka zan yi kokarin yanda zan yi in baka hakuri yanzu soyayya ka kai da sadiya ba za ta yi ba da yau na yanke ta ni dai aure zan mata ba kuma wani abu ya sa haka ba na kirawo ka dan kar in ɗauki alakin ka naga kun daɗe kuna soyayya ne ta kuma ina son ka san wani abu yarinya dai na riga na bada ta mun gama magana yanzu kwanan nan ma Allah da za a daura mata aure abin da yasa ni kira uka don in baka hakuri in Allah ya sa ka gama karatu ka je ka nemi mota a daura mu aure ba kai wani laifi ba yarinya ba ta turo mun ta ce ka mata ka mata wani laifi ba ban ji labarin wani abu akan ka ba a gefe a'a aure ne ita soyayya ita damar lokaci gare ta ba kowane saurayi bane da kake so yake zama mijinka a'a samarin ka in sun kai dubu Allah mutum ɗaya zai ware maka Allah ya waro mata wani an gama magana da ni haƙuri zan baka in ka gama karatu kai ka je ka nemi yarinya wadda ta dace da kai ni magana sun kansa adiya na riga an gama magana a wurinta yanzu haka ma kwanan za a ɗora mata aure idan Allah ya yarda wannan shine abin da zan yi abba idan Allah dan annabi kada ku raba da safiya wallahi ta ga mu kamar jigo a cikin rayuwa dan Allah dan annabi kada kuma ka ga kamar shi ya shiga da dan Allah dan annabi kada ku raba da saurara saurara saurara ba ni na raba ka da sadiya ba aure ya raba ka da sadiya sunnan ma'aiki aure ita ta raba ka da sadiya ba kai iya abin da zai ka ba abba abba don Allah don annabi ka saurare Sadiya. Sadia. Sadia, abin da ya sa na kira ki akan magana aurenki da Alhaji Nura. Babu ka ta mata cikakken bayani? Ta mun bayani. Kafin ma ta samu bayanin, ni na fara sanin shi. Yanzu na fita na je na samu gida. mun gama tantamna na ce a kawo sadaki da kayan aure a zo a ɗaura muku aure a dan kuma ba saboda abin nema ya samu aure kuma eh, da wa da ni eh, to menene abin ne abin gaskiya baba ba na son shi wallahi na ji na ji wanda kike so ɗin shi ya hirya baba gaban ku fa matan nan ta ɗauke ni da mutunci ta ja ni jikinta na san komi fanata ta ɗauke ni da mutunci wanke-wanke shara bulaguro duk inda za ta da gaskiya da nauyi baba wani. kuma ita ta yaba da hankali ka ta ce ta ta zo ta nemi auren ki a nan gurin baba ki baba ki ta gaya mana komai ni na yadda ba ku san me ke cikin zuciyarta ba ta fito dai fili ne ku ta nuna muku haka kuma wallahi baba kawai ku za ku yadda har ku bi yadda take so ni dai wallahi ba na son shi Allah ma ya sani wallahi na ji na ji wanda kike so din shi ya hirya wallahi dan makaranta ne dan makaranta ko man gwafak ne shi in bai shirya ba zan yi da shi ni abin da ne da da shi ɗaya ne aure ko an ki ko an so za a daura shi da ke da alhaji in Allah ya yarda ko da a masallacin juma'a ne sai na sa an daura wannan aure ya kusa gamawa eh zan sa a daura miki aure ko ke ko kin so ranar juma'a wannan zuwa da Allah ko da a masallacin juma'a ne wannan abu za a yi wannan shine abin da zan gani. wallahi babu musulunci ma ya hana auren dole wallahi alhamdulillah alhamdulillah Allah muna maka godiya da ka na mana wannan rana mu cike da farin ciki mu cike da dumbin tarihi can na zamo mijinki kika zama matata to alhamdulillah za mu wata rayuwa ne wacce da ba ita muke yi gani da ke rayuwa ta aure wacce babu komai a cikinta idan ba haƙuri ba don kiga sun zama sun zauna sun daɗe a aure to haƙuri ne ke suka wannan ma sannan ina so in ɗan yafi ne na cewa um, a matsayina na mijinki da abin da nake so shi zaki inda bai saba ma addinin musulunci ba zan kare haƙƙinki ki ma ya zama dole ki kare na kuma Ina yi bari na bari ka raba mu da saboda muna so mu zama dorewa wanda babu raguwa na dinda sannan kuma ina so in gaya miki cewa ita matar gidan wata karmi uwar gidan nan yaya ki kenan na san ba ta da matsala amma ina so in dauke ki mu je in haɗa da ni da ke da ita in faɗa maki muhimmancin ta a ki ita ma in faɗa mata muhimmancin ki a wurin ta sannan in gaya muku a matsayi na namiji wani ne ne a wurin gani saboda ka ya shi ta ne sami ta tashi mana alhamdulillah abin da ya sa na tara ku a nan ba komai bane illa na tara ku ne a matsayin na matsayin ku na mata na domin dan kotu na siya. kin ga ki da fa'idar nan ki kuma kan shi abin da nake so ki shine duk wani girma da ya kamata ki rike naki ki tabbatar ki rike shi ki kuma a duk biye da ya kamata ki mata ki mata kin ga ta girme ki kuma ita kika zai ka samu a cikin gidan nan to duk yanda za ku kwaɗa ku zauna lafiya shine ne buri na a wurin saboda idan kuka haɗa kanku kuka zauna lafiya zaman lafiyar ku shine zaman lafiya ta da amma idan har kanku baya haɗi kuna samun problem kuna samun matsaloli a cikin gidan nan to ni ma fa hankali na ba zai kwanta ba shi sa tara ku anan domin in gaya muku wannan maganar kuma ina so ku buɗe zuciyoyinku ku saka ta a cikin zuciyoyinku kamar yadda kullum za ku ɗauki ruwa ku sha a bakin ki wannan magana ku saka a cikin zuciyoyinku ku rinka kwana da tukuna tashi da idan kuka haka babu wani abin da zai zo ya shiga tsakanin ko shi ɗan bai shiga tsakanin ku ba ko da daga waje babu wanda ya isa ya zo domin ya shiga tsakanin ku don ya rawa ku wannan kenan ubangiji Allah ba mu zama lafiya da ni da ku gaba a cikin gani akwai mai magana ba ki da magana ke ba babu alhamdulillah za ya ta ya za ina rayuwa da kai a wani gari wata ta ɗauka mutum ta tafi kama da wata a gidan alhali ina da da zai yi da ba inda za ta. Mama ta dawo eh? Mata ta ce yin da ke zaman aure a gidan nan ita wannan ta zama masu gidan nan. Dan Allah ɗan Allah kan fara. Dan Allah ɗan Allah ya haɗu da shi. Ni ba zai iya. Ha? Ah! Me ya kai cikin mura? Ajiya ya kamata in sake shi ne da kamar yadda yake miji yake yanzu ma haka yake miji a matsayin ɗaya muke da ke cikin ɓangaren ya kamata ki dare. Ke yarinya ta rufe mun baki. Yau na zo wace ce ke? Yau na zo ina yau zan kafa tarihi na a cikin nan gida. Kamar yadda kika yi naci. Bace isa ba bace kai ba. Ni da ke zan ga wadda ba ta isa. To mu zuba mu gani yar aiki. Mu ce mu ce mu ce mu ce mu ce mu ce nan nan nan ấy <laughs>